وأحسن عاقبة في معاد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا عباد الله أن الدنيا حلوة خدهة جميلة نظرة نعيم لولا أنه عديم ومحمود لولا أنه مفقود وغناء لولا أن مسيره الفناء المستقر فيها يزول والمقيم عنها منقول والأحوال تحول وكل عبد مسؤول من تعلق بها لا يفرغ عناه وعمل لا يبلغ منتهى وحرص لا يدرك مداه أيامها تسير في خبب وشهورها تتابع في عجب الدنيا كلها قليل وما بقي منها إلا قليل وفتن زوائر صغائر وكبائر والناس يتقلبون فيها مؤمن وكافر وتكي وفاجر وناج وخاسر وسالم وعاثر ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أيها المسلمون أتاكم شهر مرابح زائر زاهر وشهر عاقر فضله ظاهر بالخيرات زاخر وأروا الله خيرا من أنفسكم فبالجد فاز من فاز وبالعظم جاز من جاز واعلموا أن من دام كسله خاب عمله وتحقق فشله تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره أخرجه مسلم أيها المسلمون أتاكم شهر القبول والعتق والجود والترقي فيا خسارة أهل الرقود والسدود فعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته حرولة أخرجه البخاري أيها المسلمون هذا نسيم القبول حبة هذا سيل الخير صبة هذا باب الخير مفتوح لمن أحبه هذا الشيطان كب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله اتقاء من النار وذلك كل ليلة أيها المسلمون هذا زمان الإياب هذا مغتفل بارد وشراب رحمة من الكريم الوهاب فأسرعوا بالمتاع قرب منا رمضان فكم قريب لنا فقدناه وكم عزيز علينا دفناه وكم حبيب لنا أبتدعناه فيا من ألف الذنوب وأجراها وأجراما يا من غدا على ذلاته متندما تب إلى الله فطوبى لمن غسل في رمضان درن الذنوب بالتوبة ورجع عن خطاياه يا من أورد نفسه مشارع البوار وجعلها على شفا جرف هار كم في كتابك من ذلال كم في عملك من خلل كم ضيعت واجبا وفردا كم نقصت أحدا محكما نقصا كم أتيت حراما سريحا محضا فبادر التوبة فبادر التوبة ما دمت في زمن الإنذار واستدرك فائتا قبل أن لا تقال العصار وأقلع عن الذنوب والأوزار وأظهر الندامة والاستغفار فإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده يده بالليل ليتوب مسيء النهار يا أثير المعاصي هذا شهر يفك فيه العالم ويعتق فيه الجاني ويتجاوز عن المعاصي فغادر الفرصة وحاذر الفوتة ولا تكن ممن أبى وخرج رمضان ولم ينل فيه الغفران أيها المسلمون اهذروا ما أعده لكم أهل الانهلال والدعاة الفساد والضلال من برامج المذلة ومشاهدة المخلة قوم مستولغوا لا يبالون ذمه وذمنون لا يخافون لومه وآمنون لا يؤاخبون يوما ومجرمون لا يراعون فطرا ولا ثوم عدوانا وظلما جرعوا الشباب مسموم الشراب وما زادوهم غير تتبيب وتهييج وتشبيب وتدمير وتخريب مآرب كانت أذبا فصارت أذابا فيا من رضي لنفسه سوء المسير وارتكب أسباب التفسيق والتهقير يا مطلق النواذر في المحرمات المنظور قد أقبل خير الشهور فهذاري هذاري من انتهاك حرماته وتدليس شرفه وانتقاص مكانته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الهدى من لم يدع قول الزور والأمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فطوبى لمن تركوا الشهوة حاضرة لموعد غيب في الآخرة لم يروه ولكنهم صدقوا به يقول تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي أملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أيها المسلمون إن أول ما قضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الساعات مدارسة الآيات والتدبر البينات والإذات وقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقى رسول الله في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن متفق عليه شفاء لما في الصدور قصص باهرة ومواعظ زاجرة وأدلة على التوحيد الظاهرة هو الروح إلى حياة الأبد ولولا الروح لمات الجسد فأقبلوا عليه عباد الله وتعلموا أسباب التنزيل وراجعوا كتب التفسير والتأويل ولا تقنعوا من تلاوة بالقليل وحكموه في كل صغير وجليل فسعيد من صرف همته إليه ووقف فكره وعزمه عليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أيها المسلمون أتاكم شهر الإنفاق والبذل والإشفاق وأطعموا القانع والمعتر وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة في رمضان أخرجه الترمذي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون مواسم الخيرات أيام معدودات مسيرها الزوال والفوات فاقصروا عن التكفير في هذا الشهر القصير وقوموا بشعائر التعبدية وواجبات الشرعية وسنن المروية وآدابه المرعية أيها المسلمون شفاء العي السؤال فاسألوا أما أشكل واتفتوا أما أقفل فمن غدا بغير علم يعمل عمله مردود ولا يقبل يا أيها المسلمون اتقوا الله وراكبوه وأطيئوه ولا تعصوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيها المسلمون إن مما يؤسف النادر ويحزن الخاطر ظاهرة مقيتة وآدات قبيحة سرت في صفوف بعض المسلمين ألا وهي ظاهر الإسراف في المأكل والمشرب في شهر رمضان زيادة على قدر الحاجة وإكثار على مقدار الكفاية هم معر وشره مدر بطنه موسرة للأسقام مفسدة للأصحاب وبطر وشر حمل الكثير إلى الرمي ما زاد من الأكل والذات في النفيات في حين أن هناك أكبادا جائعة وأسر ضائعة تبحث عن ما يسد جوءها ويسكن زعمها اتقوا الله عباد الله فما هكذا تشكر النعم وتستدفع النقم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فتوسطوا فالتوسط محمود وأنفقوا بالاعتدال ولا خير في الصرف ولا صرف في الخير ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا المسلمون لكل سائم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة تفتح لها أبواب الإجابة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة أخرجه البزار وعن أمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للسائم عند فطره دعوة ما تهد أخرجه ابن ماجه هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا حي يا قيوم اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين اللهم اجعل بداية شهر رمضان بداية جديدة لنا نسألك فيها صلاح الأحوال والثبات على الإيمان والطاعات وأن تبلغنا نسيبا من فضل الشهر الكريم اللهم اجعل لنا نسيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين وأزكنا فيه حلاوة ذكرك وأداء شكرك وافزنا فيه بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان شهرا تملأ فيه فرحة قلوبنا وتفرج فيه كربتنا وأن ترزقنا فيه الخير كله اللهم اجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستكفرين المقربين آمين. اللهم اجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك نرجع وزهزهنا فيه عن موجبات سخطك اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين ونبهنا فيه عن نومة الغافلين وهب لنا أجرنا فيه يا إله العالمين وعف عنا يا عافيا عن المجرمين اللهم اجعلنا من العباد المعتقين اللهم اجعلنا من العباد المتقين المتوفين من عذاب النار في هذه الأيام المباركة اللهم اجعلنا من عبادك الصائمين القائمين طوال شهر رمضان المبارك اللهم إنا في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبنا فيه من هفواته وآثامه وارزقنا فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا حادي المضلين يا من إذا سئلت أجبت اللهم اجعل لنا فيه إلى مرضاتك دليلا اللهم اجعلنا اللهم اجعل لنا فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علينا سبيلا واجعل الجنة لنا منزلا ومقيلا يا قاضي الحوائج الطالبين يا قاضي الحوائج الطالبين اللهم افتح لنا فيه أبواب فضلك وأنزل علينا فيه بركاتك ووفقنا لموجبات مرضاتك وأسكننا فيه بحبوبات الجنات يا مجيب الدعوة المضطرين اللهم نبهنا فيه لبركات أسحاره ونور قلوبنا بضياء أنواره وخذ بكل أعضائنا إلى اتباع آثاره بنورك يا منور القلوب العارفين استجب دعاءنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية قمد خاصة وعلى نيجيريا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Thank you. mu tana magana akan nasihu ko nasiha domin samun ribar watan da yake da riba a cikinsa nasiha don rabautuwa don samun ganima a cikin wata da ake samun riba wane mai hankali sai ya hankalta wane mai son guzuri ga guzurin nan Allah ya sauke mai son taɓewa shi kuma nasa daban Allah ya tsare godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya azumi ya zamanto garkuwa kuma ya sanya azumi sababi ne mai sadar da ɗan adam zuwa ga aljanna godiya ta tabbata ga Allah a bisa kyautata wasa? ya ta tabbata ga Allah a bisa mawafaƙarsa da baiwarsa muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya domin girmama sha'aninsa muna shaidawa lalle annai Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne wanda ya kira zuwa ga yardar Ubangiji tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan banzo tare da alayensa da sahabbansa da 'yan uwansa da sallamawa mai yawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku musulmai ji tsoron Allah domin tsoron Allah shi shine mafificin buzuri tsoron Allah shi ne mafi kyawun ƙarshe a makoma Allah ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah ku sani ya ku musulmai duniya tana da zaƙi da kuma ƙawalwalniyar ado kuma tana da kyan gani kuma wata ni'ima ce in banda ana rabuwa da ita kuma duniya abar godiya ce sai dai duk wanda ya sake mata za a rasa shi a cikin ta. wadata tana da daɗi idan ba dan tana kaiwa ga ƙarshen ƙarewa ba duk wani abin da kake tsammanin zai dawwama a duniya idan an jima a cikinsa zai gushe ya bar duniyar wanda ya kafa gurin zama yana ganin dindindin wata rana za ka same shi an cire shi a inda yake. hali baya tabbata a yadda yake na wadata ko na rashin lafiya yana juyawa haka duniya ta ce cikin haka kuma kowane ɗan adam bawa ne kuma ya sani za a tambaye shi wanda dai ya allaka zuciyarsa da sai ya tara duniya kuma sai ya same ta da wannan wahalarsa ba za ta kare ba ya dinga yi kenan kuma burinsa ba zai iya kaiwa ga ƙarshensa ba kuma kwaɗayinsa ba zai riski ƙarshensa ba kwanakin duniya da ake rayuwa a ciki suna gangarawa ne zuwa ga wani kwari wannan kwari ne kabari watanni da ake kirgawa a cikin rayuwar duniya suna bibiya ne zuwa ga haifar da abubuwan mamaki a cikin rayuwa duniya dukkan ta yar kadanci kuma babu abin da ya rage mata sai ɗan kaɗan in ma kana ganin tana da yawa to ɗan kaɗan ya rage mata ita duniya kuma cikinta fitinu ne masu ziyartar mutane iri daban-daban wata fitinansa ta iyali ne wata fitinansa wato ta neman kuɗi ne wata fitinarsa ta hasada ce da jin haushin mutane kowa da irin fitinar da yake afkawa cikinta wani yana afkawa cikin kananan zunubai wani ko yana afkawa cikin manya-manyan zunubai haka mutane suke jujjuyawa a cikin wannan rayuwa wasu su muminai wasu su kafirai haka kuma suke jujjuyawa a cikin wannan rayuwar wasu su masu tsoron Allah wasu su fafajirai ne fasikai haka kuma suke jujjuyawa a cikin wannan rayuwar ta duniya wasu sun tsira Allah ya ba su tsira wasu sun tabe sun samu nasara da suke jujjuyawa a cikin wannan rayuwa wasu sun kubuta daga aikin zunubi wasu ku abinda suke budewa zunuba wanda da ya riko da Allah wannan an shigar da shi zuwa ga tafarki madaidaici ya rage maka dan adam ko kai riko da Allah ko kai riko da shedan ya ku musulmai watancin riba ya iso ku yana gab da shiga cikin yan kwanaki kaɗan zai ziyarce ku da haske irin na lada da kuma haske irin na ibada wata ne mai ƙanshin turaren ibada wanda daga ya doso ana shekar ƙanshin turarensa falalarsa ku a bayyana take kowa yana ganinta alhairansa ana ajiyewa a cikin wannan wata ɗin ya ku bayan Allah ku nuna ma Allah ku bayansa ne ta hanyar aikata aikin alheri ga kawunanku a cikin wannan wata da aiki tukuru mai rabo yake rabauta da kyakkyawar niyya ne mai tsira yake tsira ku fa sani wanda kasalarsa ta dawwama a kansa to babu shakka kuwa burinsa zai ji matababbe kuma al'amarinsa zai zama watsatsi aisha matar manzon Allah tana cewa manzon Allah ya kasance mai aiki ne tukuru a cikin ramadan yana yin aiki tukuru sama da yadda wato in ba ramadan ba yana aiki a ramadan sama da yadda yake aiki a sauran watanni ya ku musulmai watan da ake karban ayyukan mutane yana zuwa mu watan da ake yanta mutane daga barin wuta yana zuwa mu watan da ake kyautar gafara yana zuwa muku watar da ake daga darajar mutane yana zuwa muku ya ɗaya zai kwanciya yana ta kuma ba zai yi aikin alheri ba an karɓo hadisi daga anas yana cewa zan Allah ya ce Allah yana faɗi cikin hadisul ƙudusi ya ce idan bawa na ya kusance ni daidai da ƙani ni ko zan kusance shi da zira'i idan ya kusanto kusa da ni da zira'i wato zan kusance shi da kamu guda idan ya zo gare ni yana mai tafiya ni kuma zan zo masa da sauri da caccoka ya ku musulmai asuba da iskar karban gafara tana bugawa saura kaɗan ta fara tashi wannan ita ce matafiya ta alheri wanda Allah ke zubowa wannan ba ƙofa ce ta alheri wanda ubangiji ya buɗe ta ga wanda yake so wannan shaidanin da yake hana ku aikin alheri an karya shi da kira kuma yana kira idan watan ya shigo yana cewa ya mai aikata alheri bismillah ya wanda yake aikata sharri kai kokari ka bari abinda ke wajen Allah ɗanta mutane daga barin wuta wannan ku a cikin kowane irin dare ya ku musulmai wannan zamani ne na komawa ga Allah ka je yi wanka cikin ruwa mai sanyi na rahamar ubangiji a wanke ma zunubanka rahama ce daga wajen Allah mai kyauta yi gaggawa zuwa ga tuba ma Allah tabaraka wa ta'ala domin ka shige cikin bayansa da yake gafartawa ya ku mutane ramadan yana gab da mu amma fa ku sani da yawa na kusa da mu mun rasa shi ba ka da tabbar na isa ramadana a yanzu ramadan yana kusa da mu amma da yawa na kusa da mu mun rasa su da yawa waɗanda suke da girma ramadan yana da girma amma da yawa waɗanda suke da girma a cikinmu mun binne su shafa makanka ruwa kuma ka yi ƙoƙari ka yi aiki da gani ba ganin ramadan ya yi kusa da yawa daga cikin waɗanda muke son su muka kwantar da su cikin kabari ya wanda zuciyarsa take tuna masa zunubi da munanan laifukansa zai yi a cikin watan ramadan ka yi ƙoƙari ka tuba ya wanda yake sammako domin aikata kuskure za ka yi nadama tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka zamanto cikin waɗanda aka wanke ma zunubi madalla da wanda ya wanke zunubansa da tuba da shigowar ramadan da tuba ya bar aikin kurakuransa ya koma zuwa ga Allah ya wanda yake gangarar da kansa cikin halaka gidan halaka aikin zunubi aikin luwaɗi aikin zinace-zinace aikin zagin mutane aikin munanan abubuwa kana bakin rami idan ya rubza da kai jahannama za ka wuce ka ji tsoron Allah kada ya rubza ka tuba ga Allah yawa in an duba littafinka na ayyuka kurakurai ne a cikin fal yawa ayyukanka in an duba su kurakurai ne da yawa ka tozarta wajibin da Allah ya tsora maka da yawa ka ƙi sauke farillar da ubangiji ya tsora ma da yawa ka yi alkawari ka saba ma Allah kuma kana gadara da yawa ka je ma aikin haram a bayyana kake aikatawa kuma kana kwaɗayin aikin haram muna jan hankalinka gaggauta zuwa ga tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala tunda kana da lokacin da ake saurara maka baka shiga kabari ba Biskar da kanka cikin masu tuba kafin lokaci ya ƙure maka a lokacin da zunubanka za su rinka zubowa a kanka ka rasa ta ina suke daga ayyukanka suke tuɓe kanka daga aikin zunubai kada ka ɗora ma kanka nauyin da ba za ka iya ɗauka ba ranar tashin alkiyama bayyana ma Allah nadamar ka kuma ka yawaita tuba gare shi domin shi mai gafara ne yana shimfiɗa hannunsa da rana domin masu aiki mummuna na dare su tuba yana kuma shimfida hannunsa da daddare domin masu mummunan aikin ranar su tuba yi gaggawa ka tuba ma Allah kafin shigowar wannan wata mai alfarma ya wanda ya zama bawan sako ko ina sako ya ja ka sai ka bi saboda shi ne ubangidanka wannan watan wata ne wadda ake yantar da mutane ka daina aikin sako dawo ga bin Allah Allah yana yanta masu aikin zunubai kuma yana yafiya ga masu zunubai yi gaggawa da wannan dama da Allah zai baka ka ji tsoron wanda ba ka tuba ba kada ka zama cikin waɗanda suka ki wai ba za su tuba ba har ramadan ya wuce ka rasa gafarar ubangiji kar ka sa kanka cikin wannan ina baka shawara ya ku musulmai ku kiyayi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ku ku kiyayi abota da waɗanda suka zamanto ba su dai aiki sai ziyartar gidajen mata da wuraren sabon Allah da kuma kira da barna da kuma shigar da mutane cikin bata kuna zanci kafafen da suke yada wato munanan shirye-shirye na batar da mutane waɗanda suke yada batsa a cikin wannan wata mai alfarma daga tibunan ku ko wayoyin ku ko kuma wasu abubuwa mutane ne waɗanda suka nutse cikin halaka ko ba sa damuwa da zargin mai zargi sun amintar ma kansu azabar ubangiji ba sa tsoron zargin mai zargi sun amince Allah ya musu ukuba kada ya saurara musu ko da rana ɗaya girmai ne ba sa kiyaye halittar da Allah ya musu da girman da Allah ya musu ba sa yin azumi kuma suna ƙetare dokokin Allah sannan suna zaluntar mutane suna jan samari da irin waɗannan tashoshi suna shayar da su guba a cikin wannan wata na sakon Allah babu abin da suke karawa samari wato sai dai halakarwa sannan kuma suna ƙara makantar da su daga barin hanyar ubangiji suna rusa musu ɗabi'u sannan suna halakar da su kuma suna lalata gidajen mutane suna zama a hotel-hotel ko a kulab-kulab suna zama A kan kujeru suna shaye-shaye suna jin daɗi wanda wannan shaye-shayen zai dawo musu azaba a nan gaba ya wanda ya darma kansa ya samu mummunar makoma ya wanda ya zaba makansa ya hau aikata aikin zunubi ya zama fasiki ya zama to wulakantacce ranar tashin alkiyama ya mai sake idanunsa a yadda ya ga dama yana kallon haram ba yadda ba wato yadda yake so ya hakuri ka tuba wata mai alfarma yana fuskantar ka ina tsoratar maka da kada ka tozarta dokokin Allah a cikin wannan wata ina tsorata maka kada ka adon kada ka daudar da wannan wata din da dattin zunubai da kuma nuna masa kaskantaccen lokaci banzan tsira cewa yake wanda duk da bar maganar banza ba kiran ƙarya da yin aiki da fasikanci Allah bai da buƙatar ya bar abincinsa ko ya bar abin shansa madalla da bawan da ya bar sha'awa ya bi Allah madalla da mutumin da ya bar sha'awarsa ya bi Allah domin ya halarci wani gaibi da Ubangiji ya faɗa masa a ranar lahira shine aljanna wanda bai gani ba amma ya gaskata Ubangiji yana faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya zo da gaskiya wani ya gaskata shi waɗannan su ne shiryayyu suna da dukkan abin da suke sha'awa suke so a wajen Ubangijinsu wannan shi ne sakamakon masu kyautatawa Allah ya ce dan in kankare musu munanan ayyukansu da suka aikata kuma in sakan kawo musu da mafi kyawun abin da suka zamanto sun aikata ya ku musulmai abin da ya fi cancanta ka karar da lokacinka a kansa abin da ya cancanta ka sarrafar da sa'o'inka awoyinka na azumi sune ka rinka darasin alkur'ani ka rinka kuma lura da abin da alkur'ani yake gaya ma ka wa'azantu da wa'azin da ƙur'ani yake gaya ma don hakika ya kasance jibril yana gamuwa da annabi cikin kowane dare a ramadan ina masa darasin alƙur'ani ka to kana kamantuwa da irin wannan ƙur'ani waraka ne ga abin da ke cikin ƙirjinka shi take zuciya kisoshi ne waɗanda suke a bayyane suna wa'azantar da kai wa'azuzzuka ne masu wa'azantarwa waɗanda suke tsawa dalilai da waɗanda suke nuna maka ɗayantuwar Allah a bayyane shi al’ur'ani rai ne mai rayar da zuciya ta rayuwar har abada ba don rai ba da jiki ya mutu ku fuskanci al’ur'ani ku karanta shi ku san saukansa ku yi muraja'ar littattafai domin komawa zuwa ga Allah kada ku bai kauna daga karantawa don wai ba ku iya ba kai ta yi ko da ba ka iya ba hukuntar da alkur'ani a cikin al'amuranku ƙananansu da manya mai rabo mai arziki shi ne wanda ya sarrafar da burinsa a kan alkur'ani kuma tunaninsa ya tsaya a kan abin da alkur'ani ya gaya masa niyyarsa kuma ta tsaya a kan wannan Allah ya ce wata mai alfarma wanda muka saukar da alkur'ani a cikinsa shirya ce da bayani da kuma shiryaswa da rarrabewa a cikinsa ya ku musulmai watan ciyaswa ya zo muku watan kokari ya zo muku watan tausayi akan yan uwanku ya zo ku ciyar da waɗanda suke faƙirai da waɗanda suke ma mabukata za Allah yana cewa mafificiyar sadaka ita ce sadaka cikin ramadan dan tsira ya kasance mai yawan kyauta ne ya fi kowa kyauta in ramadan ya zo kanninka kyaututtukansa musamman lokacin da jibril yake gamuwa da shi ya ko musulmai lokacin alhairi yana fuskantar ku amma 'yan kwanuka ne ƙididdigaggu daga cikin kwanakin shekarar ku kuma maganganar wannan wata shine zai gushe ko kayi ko baka yi ba don haka ka taƙaita daga barin taƙaita mummunan aiki kai ka taƙaita daga barin taƙaita aiki ka yawaita aiki idan wata ne taƙaitacce shi karan kansa ku tsaya da alamomi na ibadar bauta ma shi Allah da wajiban da Allah ya kura muku na shari'a da sunnonin manzon Allah da aka ruwaito su da na dubba da ake son ku zaman da su ya ku musulmai wakar gazawa ko illa ita ce kai tambaya duk abin da baka gane ba ya rikitan maka azumi kai tambaya domin azumin ka ya zamanto ingantacce ku yi tambaya ga ma'abota ilimi wanda duk ya aikata aikata aikata aiki da jahilci bai tambaya ba aikinsa ana mayar masa kuma ba za a karba ba ya ku musulmai ku ji tsoron Allah kuma ku kiyaye shi ku yi masa da'a kada ku saba masa Allah ya ce ya ku masu imani ku kasance cikin masu tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu masu gaskiya ya ku musulmai yana daga cikin abun bakin ciki da mutane suke kallo kuma yake bata tunani yake bakanta wa wasu mutane ita ce wata mummunar ɗabi'a da mutane suke da ita cikin wannan watan ramadan da kuma al'ada mummuna wanda kuma ta ratsa ta shiga safin kun musulmai daga cikinmu wannan ɗabi'a ita ce almubazzaranci da dukiya mutum ya tara abincin da ba zai iya cinyewa ba akan teburinsa ya tara abin da ba zai iya shanyewa ba akan ƙarin buƙatarsa, ya yawaita abubuwa na barna ya kashe kuɗin da ba su da wannan ba su da ba su da adadi waɗannan aibi ne kuma sharri ne mai sa zuciyarka ta mutu cikinsa kadai yana gadar masa da cututtuka saboda abin da ya cika a cikin cikin har ma abin da ya cika din yakan ɓata masa fahimta yakan zama to mai ɓarna da sharri da yawa wannan abun yana ɗaukar masu wadata a cikin musulmai sun ƙara abin sama da bukatunsu ba za su iya cinyewa ba za su girka kuma su ta zubarwa wani lokaci ma anguwanninsu ba waɗanda za a ba ba irin waɗannan al'amura a gefe guda aka samu wani famili yana jin yunwa ya ma rasa abin da zai toshe masa yunwasa ko ishirwarsa da ka ciyar da wannan kuɗi ko ka kasa kashi goma kashi tara ka bawa mutane allah sai baka azumin mutum tara amma ka tara akan teburinka kuma ba za ka iya cinyewa ba wannan ya fi daga waɗanda suke mawadata ɗabi'a ce mummuna shi kaɗai zai iya tara kuronin abinci a kan teburinsa ba zai iya cinyewa ba da rana a fito da shi a zubar a gefe guda ga wasu zukata kuma hantarsu tana bugawa don yunwa ya kamata ire-iren waɗannan mutane su kasa goma su ɗauki kashi ɗaya tara su ba wa mabukata ku ji tsoron Allah ba da irin wancan halin da muka ambata ne ake gode ni'imar ubangiji ba ko ba da irin wannan halin ne ake tunkuɗe musifar Allah ba ubangiji cewa kada ku yi barna domin baya son mabarnata ubangiji ya sake cewa kada ku yi almubazzaranci domin almubazzari ɗan uwan shaidan ne shi ko shaidan kafiri daga ubangijinsa ku tsakaita ku daidaita domin tsakaitawa da takaitawa abu ne wanda Allah yake so ku ciyar da daidaito kada ku yi almubazzaranci babu alheri a cikin israfi kuma alheri zai zama cikin almubazzaranci ba a gefe guda Allah yana cewa kada ka nan daɗe hannunka ya zamanto ba za ka ciyar da kowa ba kuma kada ka rika dukkan abin da aka azurta ka da shi kai ma za ka dawo abin dargi a ƙarshe ya ku musulmai kowane mai azumi ya sani cikin dare da rana kullum yana da wata addu'a da ake amsawa kada ka yi sakaci roki Allah bukatunka Allah yana buɗe ma ƙofar amsawa hadisin abin sa'idin al yana cewa dan tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle kowane mutum musulmi a wuni da kwana cikin ramadan yana da wata addu'a wacce ake amsawa kada kai sakaci ya bawa domin na san kana da bukatu iri daban-daban amr ibn al-az hadisi Allah ya dace da babansa yake cewa zan Allah ya ce mai azumi lokacin buɗe baki ana amsa masa addu'ar da ba za a mayar da ita ba in ya roƙa ku yi wa manzan Allah salaki sallallahu alaihi wasallam kamar da ubangiji ya umarce ku lalle Allah da mala'iku suna yi ma annabi salati ya ku masu imani ku yi ma manzan Allah salati sallallahu alaihi wasallam Allah yi tsira da aminci da albarka a bisa wannan manzo tare da alayensa da kuma sahabbansa Allah muna roƙonka ka buwayar da musulunci da musulmai ka jirkakar da kafirai da kafirci ubangiji muna roƙonka ka karɓi azuminmu idan ya zo mun yi ka karɓi ruku'unmu idan mun yi ya Allah ka karɓi sujjadodinmu ya Allah ya mullaini da zabi ubangiji muna roƙonka ka karɓa ya Allah Allah ka sanya mu cikin mutanen aljanna Allah muna roƙonka ka sanya farawar Ramadana ta fara da mu a matsayin jaddada imani zuwa gare ka ya Allah. Muna roƙonka ya Allah kyautatuwar halayyar mu cikin wannan wata idan ya zo. Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan imani da yi maka da'a. Kuma muna roƙonka ya Allah ka isar da mu zuwa ga wata falalar da duk falalar da kake bayarwa a cikin wannan wata ka isar da mu ya Allah. Allah muna roƙo ka sanya wani babban yankin rabo na alherin da kake bayarwa wanda kake saukarwa ka sa muna ciki ya Allah da kyautarka da baiwarka ya mafi kyautar masu kyauta Allah ka ɗanɗana a cikin harshen mu zaƙin tuna ka ya Allah ka ba mu ikon gode maka ya Allah ka kiyaye mu ya Allah da kiyayewarka cikin wannan watan ka ji tausayin mu ya mafi tausayin masu tausayi Allah muna roƙonka ka sanya watan Ramadana ya zamanto wata ne wanda zai zamanto cike da farin ciki a cikin zukatanmu. Allah ka kawar mana da dukkan wani bakin ciki da damuwa. Ka azurta mu dukkan alhairin da suke cikin wannan wata ya Allah. Ya Allah muna roƙonka cikin wannan wata na Ramadan ka sanya mu cikin ka salihai masu kaskantar da kai masu tuba gare ka masu kusantar ka ya Allah Allah ka sanya mu cikin wannan wata masu dogaro gare ka ya Allah masu rabauta gare ka ya Allah masu kusantaka zuwa gare ka ka nesanta mu daga azabarka da dukkan wani abin da zai zama to ka ya Allah Allah ka taimake mu kan wannan azumi ka sauka kama da shi ka rage mana zafi Allah ka rage mana wannan zafi a cikin wannan wata na Ramadan Allah ka sanya ya mana ya Allah mu zamanto cikin sauki Allah da mawafakar ka muke roƙo ya bai shiryar da batattu ka shiryar da mu ya Allah ya Allah ka sanya azumin mu ya zamanto azumi ne na salihan bayin Allah ka sanya tsayuwar mu ta zamanto tsayuwa ce ta bayan Allah tsayayyu ka faɗakar da mu ya Allah kada ka bi mu ta bacci irin na kanannun mutane Allah ka ba mu ladan da ke cikin wannan wata ya ubangijin talikai Allah ka yi mana afuwa domin kai ne mai afuwa akan dukkan masu laifi Allah muna roƙonka ya Allah ka sanya mu cikin bayinka masu tsoronka ka tsare mu daga azabarka ya Allah a cikin waɗannan ranaku masu albarka Allah ka sanya mu cikin bayinka masu tsayuwar dare Ubangiji ka sa mu masu tsayuwar dare cikin tsawon wannan wata ya Allah mai albarka Allah ka taimake mu mai azumin nan kamar yadda kai kake so ka bukata ya Allah kuma ka yadda ubangiji ka nesanta mu daga dukkan zillar harshe ko aikin sako ko wani mummunan abu ya Allah ka azurta mu da ambatanka da dawwamuwa wajen ambatanka Allah kai mana mawafaka wajen samun yardarka ya Allah cikin wannan wata Allah muna roƙo ka sanya mu cikin waɗanda ka yarda da su Allah ka sanya mana dalili na yardarka ya Allah a gare mu Allah ka nesanta shaidan daga barin mu ya Allah ubangiji ka sanya aljanna ta zaman to wato masaukin mu kuma wurin baccin mu na rana ya Allah ya mai biyan bukatar masu nema ka biya mana bukatar mu ya Allah ka amsa mana Allah buɗe mana kofar falalar ka ya Allah Allah ka saukar mana da albarkar ka ya Allah a jihar mu da ƙasa Allah kai mana mawafaka ya Allah mu sauke wajibin da ka dora mana ya Allah Allah ka zaunar da mu ka tabbatar da mu wato cikin ka ya Allah ya mai amsa addu'ar mabukata Allah ka faɗakar da mu wajen neman albarkarka ya Allah ta lokacin asuba Allah ka haskaka zukatanmu da haskenka ya Allah ka yi riko da dukkan gabanmu zuwa gabin yardarka ya Allah ya mai haskaka zukata ka haskaka zukatanmu da ilimi da jin tsoronka ya Allah ya Allah muna roƙonka ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗaya Allah. Ubangiji muna roƙo ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira. Ka tsaratar da mu azabar wuta. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياي